上，咱们不上。 ƙananan ɗakuna guda hudu da aka gina da laka aka yi musu ruhi na cawa maɓoya guda biyu na dare ɗayan don shadu gudan kuma domin ƙananan dabbobi awaki da tumaki kusan su akwai dawaki biyu daure cikin wani ƙaramin hili inda aka sa hayaƙi sosai nan ne malam magashi da iyalinsa mai kumshe da akalla mutane goma sha biyar ke rayuwa babban aikinsu shine kiwo maza na kula da dabbobi yayin da mata ke kula da harkar kayayyakin madara domin amfanin iyali da kuma sayarwa madam haruna magaji hajara da aka sani sosai cikin kasuwa duk rana biyu tana gyara tara madarar shanu ta fitar da mai cikin kwarewa bayan tafiyar kilomita goma sha biyar take isa a garin taisawa inda masaya madarar ke jiranta maza muna tatsar nonon shanu sai su ba mu shi don mu taimu sai suwa muna shiga gari kuma da ranar kasuwa sai suwar kuma ba ta ɗaukar wani lokaci don kwastomas suna jiran mu suna saye don su masu taisu dan saida da tsada taksuwa nonon da kuma kun taksuwa shi yana iya ɗaukar kimanin kwana biyu a kowace saisuwa ina iya cinikin jika hudu zuwa jika biyar ranar kasuwa kuma da karamar jarka ɗaya ina iya samun jika biyar shida har bakwai. Shi kuma man shanu ina iya sayar da shi jika hudu ko jika biyar. Magaji Haruna mijin Hajara na matukar jin daɗin yadda matarsa ke kula da kayayyakin da aka samar daga dabbobinsu. Wannan sayar da madara yana taimaka mana sosai, musamman a lokacin da maruka suka kai 'yan watanni da haihuwa. Tare da abin da muke samu muna biyan bukatocinmu na yau da kullum. Matayenmu idan suka dawo daga sayar da madara suna sayo abincin dabbobi. Bayan ta sayar da kayayyakin, Hashira ta gane cewa kamata ya yi a yi amfani da kudaden da aka tattara don kula da iyali da kuma dabbobin. ina sai suwa ina sai ma shanun magunguna da kuma abincin da za su ci sannan kuma ina sayan kayan miya ina kuma siya ma na tufafi a ciki mijina kuma da shi ne ke da shanun ina siya mishi shayi Mata makiyaya na yankin tesawa na yin doguwar tafiya saboda su sai da kayayyakin da suke fitarwa daga dabbobi kuɗaɗen suke tattara kuma ana amfani da su ne don kula da dabbobi da kuma tallafawa mazajensu wajen biyan bukatun iyalai.